ما قلت يعني فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ودا ka abinda manzo sama ya faɗa hujja ne dole ka aiki da shi ya bada umarni in ya hana ka bari in ya aikata ya zama sunna da kun fira fi lillahi uswatun hasanatu to sai kace duka manganun manzala gaba ɗayan ƙarya ne ba hujja bane to anan ne mutum zai kafurta amma in guda ɗaya ne ya ƙaryata to kaga ila yana da tawili ko isinajin ne shi a wurinsa bai inganta ba ko bai taɓa jin ba ne shi yasa ko makamancin na a tambayar ta gaba yake cewa shin malam sallar gaisuwa da ake kira tahiyatul masjid wajibi ne ko sunna akwai sabanin malamai tahiyatul masjid in ka zo masallaci kafin ka zauna kai na fila raka'a biyu shin wajibi ne ko kuma sunna ne a wurin mafi yawan malamai sunna ne amma ibn hazan a zahiri shi ya tafi kan abun nan wajibi ne shine ban saman zahiri cewa dole ka ne wajibin ka ne kai amma zancen wasu inganci kamar da ibn hajar al qalani ya rijar yace mustahabi ne ba wajibi bane wa shaykhu islam ibn taymiyyah cewa sahihu man istahabba zalik cewa mustahabi ne shine zancen da yake inganci wai mu ce zauna ba za a ce yayi laifi ba amma in yayi nafila kan ya zauna shine yake saboda hadisin man dakala almasjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis wanda ya zauna wanda ya shiga masallaci yana fila raka'a duk kafin ya zauna a wanda yake cewa malam mahaifiyarmu tana fama da rashin lafiya wanda ya sa aka biyo ta azumi uku a baya sannan azumi da ya wuce a ta fara yi rashin lafiya ya dawo ga Allah ya mata rasuwa to malam ya za a yi ya za a biya mata wannan azumi za a fara wancan kawai za a biya guda uku ko kuma wannan hadda wannan na ƙarshe duka za a biya azumin da bata samu sai ba zuwa lokacin da ta rasu mustahabi ne a biya mata ko a biya ko a ciyar ko ne akwai hadisi a kansa man mata wa alaihi su ya musa ma an wali manzo kuma ce duk wanda ya mutu ana bin sa azumi dan uwan sai biya masa azumi ko ɗan uwan su biya masa so wannan ah, mutabi ne ba wai Allah zai kama ta wani tunda wata samu sauki ta kita tarama ba Allah ba zai kama ta da wannan ba amma an biya mata kuma Allah zai ba ta ladan wannan azumi tunda an yi da niyyar kisa ne take abin ana rama masa nan. wanda ke cewa farzala ina son ƙarin bayani kan wannan aya wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir tafsirin ayan yake sau duka kenan to me ƙarin bayanin a ciki ai ta ayan nan a zahiri take abinda ubangiji ta lake cewa idan kuka auri mata sai kuka sake su kafin ku sadu da su kuma alhalin kun riga kun faɗi ga sadakin da za ku ba su kun yanka musu dubu ɗari ne ko dubu ɗari biyu ko makamancin wannan to sun ci rabin wannan sadaki sun ci rabi kai za ka ba da rabi ne in baka riga ka bayar ba to abin nan rabi kuma ba sai ka bayarwa in ka bayar kuma su su miyar maka da rabin sadaki sun ci rabi sai Allah ta illa an ya kuna sai dai idan wato matan sun yafi wayanda aka yi wa sadakin kenan sun ce a ni ba sai ma an bayar da koko ba ga sadakin ka gaba daya ko kuma in ba bayar ba ba sai ka bayar ba ni na yafi rabin ma au ya kuwa da zai biyar da kula ko wanda auren yake hannunsa ya yafi shine miki kenan a zancen da ya fi inganci ana akwai saɓani wani sun ce miji ake nufi sai in mijin ya yafe tun da ta amfani mata wani suka ce allazi biya shi gudanar da ka shi ne waliyi wato sai dai in wali ya yafe sai zama duka aya tana magana kan mata ne illa an yi abuna sai dai in matan sun yafe idan zawarori ne idan ba zawara ce mata tana iya yafewa da kanta au ya kuwa da zai yi ko da sun nisa ko kuma wanda kulla auren yake hannunsa shine waliyin budurwa shi kuma shi zai yafe ba wai ita budurwan ne za ta yafe ba amma zancen da ya fi inganci a can ana maganan matan sai sun yafe ko zawarori ne ko ‘yan mata sai aka ce aure a kwallo zai biya da sun nika ko wanda kulla auren yake hannunsa ya yafe shi ne miji don miji shi yake karɓa wa kansa aure in wani ya je ma wakilinsa ne so da aka sai zama a can matan suna iya yafewa a nan kuma mazan ma suna iya yafewa in mijin ya ce a ni na bar mata duka sadakin shi kenan in matan ta ce a ni na bar sadakin gaba daya tunda bai riga ya sadu da ita ba to ba sai an ba sai an bayar ba amma in ba su yace ba to ta ci rabin sadaki shi za a mayar masa da rabin ya ba in bai bayar ba kuma ya ba da rabin sai aka ce wala tansa wal qabla bainakum kar ku manta kuma darajar da ke tsakanin ku kada don an baka mace in kada don ka saki mace kuma ka manta cewa iyayenta fa sun kyautata maka da suka baka ita ma ta kyautata maka da ta soka har aka yi aure so da haka ba don ta nuna tana son kawo ba don iyayen na son kawo ba za a aura maka ba to in ka sake kuma in ka sake ta kar kuma abun ya zama gaba kar ya zama gaba ko da haka wannan tsautsayi ne yasa aka yi kafin shi kenan sai a tafi kuma suna nan a matsayin surkunayenka masu mutunci kai ba kana nan a matsayin ɗansu wanda ya auri ainihin yansu akwai surkuntaka tsakanin ku kar a manta da wannan falala shi kenan sai wannan yake cewa a eh, malam da Allah shi akwai wata addu'a ce da mutum zai yi domin gudun fadawa tsarkake kai da dama abin yana zuwa mu a cikin zuciya wani lokacin ta karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin amma duk da haka wani lokaci sai abin ya dinga zuwa mu in dinga jin wasu abubuwa da bai kamata in dinga jin su ba akwai addu'a da zan yi akan wannan ban san wata addu'a ta musamman ba amma wannan hanyar da ka ɗaukun ba tana da kyau in riya ta zo maka ko za ka yi bi kanka ka ce subhanallahi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai tasbihi kuma ka ce kai azzalimi ne kai mai zalunta kanka ne ka ka nuna kai mai laifi ne kenan ko kuma a lokacin sai ka kama tina laifukan ka da kai ka dinga tina laifin ka da tafsirin ka ta kaitawan ka wajen ibada sai ka kai ba komai bane sai ka fasa yabon kanka ne kuma addu'o'i kuma abu ne suke ko da wata zaka dinga addu'a kana roƙon Allah da halaye cire maka son yabon kanka ko yin abu don wani yayi sannan akwai addu'o'in da manzon sama yake yi irin su Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka sa mini tsoron Allah a zuciyata ta tsarkake mini raina kai ne majibincin raina kai ne mai tsarkake rai shikenan kaga in har ka yi tsarkaka ba ka so ka yi bakanka ko wani ma'aibi ka ko wani abu ko yin so a cikin Allahumma ja'alni fi ayni saghiran wa fi ayni nasi kabira ya Allah ka sa a raina in dinga jin ni ba kowa bane ai don mutane kuma na zama wani abu shi kenan wannan duk zai tsarkake maka zuciyanka idan kai ba ka ganin ka wani abu ka ba ka jin kanka cewa kai wani ne ko duk duniya na za a ce kai wani ne ba zai cutar da kai ba bal ma amfanin ka bai amma in kai ne kake jin kanka cewa kai wani ne ba to ko mutane na rutsa ka suna cewa kai wani ne to zai taka cutu domin za ka dinga jin kanka cewa kai ma ka kai wani matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to daga nan shedan zai samu logo a kanka samu ainihin abin nan ciko eh, a kanka ya lalata ka saboda haka har abada ka dinga jin tawazu a ranka in ka tuna wani aikin alheri da kake to sai ka tuna sabon Allah da kake kuma in ka tuna ladanka ka tuna zunubanka in ka tuna kaiwa ne ne ka duba wanda ya fika kaga ga yawa sun fika tsoron Allah sun fika ibada sun fika kirki sai ka gane cewa a sai kakin fa ba wani abu bane sannan ka duba girman ubangiji subhanahu wataala da ni'imomin da Allah ta'ala ya maka wani abu ne za ka yi har da za zaka yi alfahari da shi menene za ka yi da za ka yi alfahari wa Allah subhanahu wataala cewa kai kana ibada ko kana wani abu duk wannan bid'a ne yan bid'a ne suke da wannan kuma sai dinga bawa kansa aljanna ko dinga jin shi kawai dan gatan Allah ne Allah ya gafarta masa ko zai iya shigar da wani aljanna wannan duk harka ce ta ta bid'a amma in dai koyarwar Allah da manzonsa ne to har abada kai tawazu za ka dinga tsare kana kankan da kanka kana jin a ranka cewa kai ba komai bane ko da ko wasu sun ce kai komai ne na'am sai wasu addu'o'i daga ciki akwai wanda yake cewa malam muna muna tsara yin addu'a Allah ya tsayin iyayen malam sannan mu ma Allah ya samu da imani sannan yake malam a sanya cikin addu'a Allah ya dawo mar da shi akan ladan shi da ikhlasi har zuwa masallacin Madina amma ana yana ji ba babar bare bane ko ba ya ji babar bare sai Allah ya domar da shi a kan ladanci har abada da a ga wata ya burge a yi. yadda ake gudu ladanci a wasu suna cewa yana jawo talauci ma ba aya ba a hadisi a So da ka ladanci abu ne mai kyau kullum kana faɗan Laila? ilaha illallah kana kiran mutane zuwa ga sallah zo su yi sallah duk wanda ya zo masallaci da sobin kiran sallah ka sai ka samu lada kowa ne adadin iya adadi wanda suka amsa iya adadin ladan da zaka samu sannan kuma ga kira na kiyama za a tada kai dogo karfa zai ya zo hadisi al-mu'azzin na aqwalu nasi ana ta yawm al-qiyam wato masu kiran sallah sun fi kowa tsoho tsawon wuya ranar kiyama to tsawon wuyan kinaya ne cewa dogon mutum ne kuma jarumi kaga a kasa akwai turmutsuttiya na alkiyama in yan gajeru gajerun nan ta kasu za a dinga yi ana ana wucewa ya zo a hadisi duk mai girman kai za a bai da shi kasa kasa to kaga don a taka shi a wuce shi wannan ka zama dogo kawai lokacin da numfashin wasu ma sama sama shi ko yana kai iska a sama lura da in an yi turmutsi ana a cikin tsaro za ga dogon mutum shi bai da matsala to haka za a tashi masu kiran sallah ranar alkiyama kaga daraja ne kuma za su wace Allahumma ghafir lil muhasibin ya Allah ka gafarta masu kiran sallah kai musu rahama kaga akwai addu'a manzon Allah sallallahu alaihi muna addu'a Allah ya dawwamar da kai akan kiran sallah har zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, sai daga cikin masu eh, neman addu'a akwai wanda ya ce yana neman addu'a da abu da suna suna su bude shago hmm. sannan akwai wanda yake neman taimakon addu'a shi ma yana cikin jarabawa ta rayuwa sannan akwai ɗaya da ke daga cikin wanda suke zuwa karatun nan wani da cijo ya dan yi accident kuma ya dan samu ciwo amma dai an an mai wani kaban shi dai dan kwabe amma an mai da shi ina roƙon malam a sanya cikin addu'a sannan daga cikin masu halartar wannan majalisi kuma akwai wanda su ma sun sa bukata ta tafiya ina roƙon malam da yawa musu ya sanya su cikin addu'a Allah ya ba su nasara Allah ubangiji ya dace da su akan wannan wannan tafiya da nasu masu bude shago Allah ya sa bude a sa'a mara lafiya Allah ya ba shi lafiya matafiyi Allah kai shi lafiya da da shi lafiya ba ku sa'a da wani ɗayan, wanda yake cikin matsala an ce ubangiji ta lafi da shi daga kun dukkanin mu Allah biya wani bukatun na alkhairi gaba daya Allah ya yi mana abin da yake damun mu gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين ما حصيك ومن دعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين